Hoto na ashirin da biyu Hanyoyi guda biyu Yesu ya koyar cewa akwai hanyoyi guda biyu, dukan mutane na kan hanya mai faɗi wadda take kaiwa ga halaka, dukanmu muna da halin zunubi da muka gada daga wurin Adamu. Yesu ya ce mu bi ƙunƙuntar hanya wadda za ta kai mu ga Allah a cikin sama. Idan mutum ya gazgata da Yesu a cikin rayuwarsa, ya kuma bi shi zai samu rai na har abada. zai bar bin hanya mai faɗi zuwa cikin ƙunƙuntar wadda take kaiwa zuwa sama. Babu shari'a domin zunubi ga waɗanda suke kan ƙunƙuntar hanya, ka yi zaɓe, idan ka shawarta za ka biye su, ka iya magana da Allah a cikin addu'a kamar haka, Ya Allah, na furta cewa ni mai zunubi ne, na gazgata cewa Yesu ya mutu akan kan giciye domin ya biya haƙƙin zunubina. ka gafarce ni ka tsarkake ni, ka mai da ni ɗaya daga cikin iyalinka, kuma bayan mutuwa ina so in zauna tare da kai a sama, na gode ya Allah, amin. Hoto na ashirin da uku ’Ya'yan Allah A cikin wannan hoto, za ka ga Yesu na marabtar mutane daga kowace kabila da ƙasa da harshe, sun gazgata da shi a yanzu, kuma sun zama ’ya'yan Allah, suna kan ƙunƙuntar hanya wadda take kaiwa zuwa sama. ’Ya'yan Allah na nan kamar iyali, suna tattarauri guda a cikin Ubangiji Yesu almasihu. Hoto na ashirin da hudu Mai haihuwa Wata rana da dare, wani malamin addini Nicodemus ya zo wurin Yesu domin ya koyi sanin Allah. Yesu ya faɗa masa cewa, Duk wanda yake so ya kasance a cikin iyalin Allah yana buƙatar sabon rai, wannan na nan kamar sake mai haihuwa, ba mu da ikon sake kanmu Ruhu mai tsarki na Allah ne ke ba mu sabon rai, idan mun gazgata mun kuma biye su, mun zama sabobin mutane, mutanen Allah. Hoto na ashirin da biyar Ruhu mai tsarki ya zo Waɗannan mutane almajiran Yesu ne, kafin Yesu ya koma zuwa sama, ya alkawarta zai aiko musu da kyautar Ruhu mai tsarki, kwana goma bayan Yesu ya koma sama, waɗannan mutane suna tattare wuri guda, nan da nan sai Ruhu mai tsarki na Allah ya cika su duka, kamar yadda Yesu ya alkawarta. Almajiran sun samu ikon yin magana cikin harsuna daban-daban, domin su faɗa wa mutane abubuwan ban al'ajibi da Allah ya yi. Ruhu mai tsarki na Allah na zaune a cikin dukkan masu bi na gaskiya, kuma yana ba su iko su ƙaunace su almasihu. Hoto na ashirin da shida Yin tafiya a cikin haske Kafin mutum ya gazgata da Yesu, yana kama da mutumin da yake tafiya a cikin duhu, yana tuntuɓe ya faɗi sau da dama, saboda ba shi da hasken da zai jagorance shi. Idan mun yi ban gaskiya cikin Ubangiji Yesu, za mu zama kamar mutumin da yake tafiya cikin miƙaƙƙiyar hanya da rana. Yesu ya ce, Ni ne hasken duniya, duk wanda ya bi ni ba zai taɓa yin tafiya a cikin duhu ba. Allah yana ba da Ruhu mai tsarki don ya yi taimako. ya koya dukkan masu bin binsa hanyarsa ta rayuwa. Hoto na ashirin da bakwai Sabon mutum Mai ba da gaskiya a cikin Yesu Kiristi, sabon mutum ne kuma yana yin biyayya da maganar Allah, yana godiya domin Yesu ya gafarta masa zunubansa. Mai bi baya yin zunubi, ko faɗa ko sata, ko bautar gumaka, ko bauta wa sauran alloli. Ruhu mai tsarki na ba mai bi ikon juyawa daga aikata abubuwa na mugunta ya kuma yi abubuwa masu kyau. hoto na ashirin da takwas iyalin kirista dubi wannan iyalin waɗanda suke yin tafiya a cikin hanyar Allah mutumin na ƙaunar matarsa matar kuma na yi wa mijin biyayya wannan ne abin da kalmar Allah ta umarta suna ƙarfafa junansu suna kuma tarbiyyar da yaransu su ƙaunaci Allah su kiyaye maganarsa dole iyalin Kirista masu ba da gaskiya su riƙa yin addu'a da yin tafiya tare da Allah. Hoto na ashirin da tara Ka ƙaunaci maƙiyinka Yesu ya koya wa mabiyansa ko kuma almajiransa su ƙaunaci dukkan mutane, har ma da maƙwabtansu, mu taimaki duk mai bukata, har ma da mutanen wasu kabilu. Yesu ya ba da labarin wani mutum da yake tafiya zuwa wani gari, mafasa suka auka masa suka bubbuge shi, wani mutum na wata kabila ya iske matafiyin a kwance, ya taimaki mutumin nan saboda yana cikin bukata. Bai ce a biya shi wani kuɗi ba, Yesu ya faɗa mana mu riƙa aikata abubuwa nagari kamar wannan mutumin. Hoto na talatin Yesu ne mai iko shi kaɗai Waɗannan mutane suna ƙona gumaka da guraye, suna dogara ga waɗannan kafin su zama masu bin Yesu almasihu, amma ya zama dole masu bi su kawar da komai, wato duk wani abin da ke na shaiɗan da mugayen ruhohi. Ubangiji na da iko fiye da shaiɗan da mugayen ruhohi da gumaka, wato layun masu tsafi, mu masu bi bai kamata mu ji tsoron shaidan ba, dole ne mu roƙi Allah shi kaɗai ya taimake mu ya tsare mu. Hoto na talatin da ɗaya Fitar da mugayen ruhohi A wannan hoto, mun ga mutumin da yake da mugayen ruhohi, igiyoyi da sarƙoƙi ba sa iya rike shi, saboda mugayen ruhohin da ke cikinsa suna da ƙarfi ƙwarai. Yesu ya umarci mugayen ruhohin nan su fita daga cikin mutumin, kuma lalle sun fita. Mutumin nan ya warke, ya kuma tafi, ya faɗa wa abokansa abin da Yesu almasihu ya yi masa. Ba za a taɓa kwatanta ikon Yesu da na mugayen ruhohi ba, dole mugayen ruhohi su yi wa Yesu biyayya. idan ka gaji da damuwa da mugayen ruhohin nan suke kawo maka, ka roƙi sauran masu bi su yi addu'a tare da kai, ka roƙi Ubangiji Yesu Kiristi mai iko ya kore su, idan muna ƙaunar Yesu, muna kuma yi masa biyayya, zai zauna a cikinmu, ta wurin ikonsa na tsare mu kuma, Shaiɗan ba zai cutar da mu ba. Hoto na talatin da biyu Gwaji Wannan hoto na nuna wani mai bi da ake gwada shi ya bar bin Yesu. Shaiɗan na son mu manta da Allah, mu kuma riƙa yin tunanin kuɗi da kayayyakin duniya da taɓa aikata masha'a da giya mai ƙarfi a koyaushe. Shaiɗan ya ce waɗannan abubuwan za su sa wai mu ji daɗi. Mai bi na iya yin tsayayya da shaidan idan ya dobe Yesu ya kuma bi shi. Hoto na talatin da uku Yesu ya ba da wani labari kamar haka, wani yaro ya bar gida, ya tafi wata ƙasa mai nisa, ya aikata wasu mugayen abubuwa masu yawa. ya yi kuka da kansa saboda zunubinsa, kuma sai ya koma wurin ubansa. Uban yana ƙaunarsa sosai, sai ya karɓe shi kuma. Wannan labarin na faɗa mana cewa idan mun yi zunubi, dole ne mu gane da zunubinmu, mu juyo, mu bar zunubin, saboda Allah na ƙaunarmu sosai, zai gafarta mana zunubinmu, ya sake karɓar mu kuma. Hoto na talatin da hudu Ciwo Wannan mutumin da matar na baƙin ciki suna da damuwa, saboda ’yan uwansu ba su da lafiya. Me mutanen Allah za su yi idan ba su da lafiya? Sai su yi addu'a, su gasgata cewa Allah zai yi dukkan abin da ya ga ya dace. Allah na warkar da wanda ba shi da lafiya in ya nufi yin haka, ko kuma ya taimake ka ka samu magani mafi dacewa. Allah na ƙaunar mu, yana kuma sarrafa duk wani abin da yake faruwa da ‘ya'yansa. Allah na tsare mai bi daga shaiɗan, don haka dole ne mu ƙi jin tsoronsa. Yesu na tare da mu domin ya ba mu salama a duk lokacin wahala. Hoto na talatin da biyar mutuwa. Dukanmu mun san cewa wata rana za mu mutu, amma me zai faru da mu a lokacin? Littafi mai tsarki maganar Allah ta ce, Idan mai bi ya mutu, ruhunsa zai je wurin Ubangiji Yesu almasihu. Kada abokai su yi baƙin ciki da yawa, kada mu ji tsoron mutuwa, saboda mun san cewa Allah yana ƙaunar mu, kuma ya cece mu daga zunubi. marasa ban gaskiya ba su da wannan bege mai daɗi na rayuwa tare da Allah bayan su mutu, za su tafi wurin azaba, ina za ka tafi idan ka mutu? Hoto na talatin da shida Jikin kristi. Kowane sashi na jikinmu yana da aikinsa, an yi ido domin gani, kunni domin ji, baki kuma domin yin magana da cin abinci. Dukkan sassa na jiki na yin aiki tare. Idan wani sashi ba shi da lafiya, ko in ya ji ciwo ko rauni, dukkan jiki ne yake shan wahala. Allah ya ce masu bi sassan jiki ɗaya ne, Yesu ne shugaban wannan jiki. Allah na da aikin da kowane mai bi zai yi, misali, wa'azi, da rera waƙa, da koyarwa, da noma, da dai sauransu. Dole kowa ya yi aiki domin Ubangiji Yesu almasihu, domin a taimaki dukkan jiki ya yi ƙarfi. Dole masu bi su ƙaunaci junansu, su kuma yi aiki tare, in kuwa ba su yi haka ba, jikin Kiristi zai sha wahala. Hoto na talatin da bakwai Taruwa domin yin sujada Ya kamata masu bi su rika tattaruwa tare suna bautar Allah. Mu koya daga maganar Allah, ta rera waƙa da yin addu'a, mu riƙa kawo kyautai domin aikin Allah. Allah kuma ya umarce mu mutuna da mutuwar Ubangiji Yesu almasihu. A nan, mun ga masu bi mutanen Allah, suna kakkarya gurasa da ƙoƙon jibi. Gurasar na yi mana tuni game da jikin Yesu wanda ya bayar a kan gice domin zunubanmu. Ruwan na yi mana tuni game da jinin Yesu almasihu wanda ya zubar domin ya cece mu daga zunubi. Hoto na talatin da takwas Yaisu zai dawo. Wata rana ba zato ba tsammani, Ubangiji Yesu almasihu zai dawo duniya daga sama, kamar dai yadda ya alkawarta, zai dawo ya ɗauki dukkan masu bi na gaskiya, iyalin Allah. Yesu zai tashi dukkan mutanen Allah da suka mutu, ba za a samu komai a cikin kabarinsu ba, mutanen Allah da suke da rai za su tafi tare da su, dukanmu za mu haɗu tare da Ubangiji Yesu a sararin sama, mu kuma kasance tare da shi har abada, za a bar marasa bi a baya domin su fuskanci shari'ar Allah. Ba mu san lokacin da Yesu zai dawo ba, amma mu zauna da shiri, ko kana shiri ka sadu da Ubangiji Yesu idan ya dawo yau? Hoto na talatin da tara, ba da ‘ya'ya. Kamar yadda itace a cikin wannan hoton yake ba da ‘ya'ya, haka mai bi wato Kirista yake ba da ‘ya'ya na ruhaniya. Yesu ya ce, Ni ne itacen inabi, ku ne rassan, idan kun zauna cikina, ni kuma a cikinku, za ku ba da ‘ya'ya sosai. Ruhu mai tsarki na Allah yana zaune a cikinmu yana kuma yin aiki a cikinmu domin ba da ’ya'yan ƙauna da murna da salama da haƙuri da jin ƙai da nasiha da nagarta da aminci da tawali'u da kamewa. Idan rassan itace ba sa ba da ’ya'ya, sare su ake yi, sai su mutu a kuma ƙone su. Ana son masu bin Yesu su ba da ’ya'ya mai yawa, kuma wannan na ɗaukaka sunan Allah. Ubangijinmu wanda yake cikin sama. Hoto na arba'in Yin bishara Yesu ya umarci dukkan masu bi Kirista na gaskiya su je su faɗa wa dukkan mutane wannan labari mai daɗi, cewa za su samu ceto daga zunubi da gidan wuta. Wannan hoto na nuna mai bi na yin biyayya ga Yesu, yana kuma faɗawa mutane labarin Yesu. Ruhu mai tsarki na Allah zai taimake mu wajen yin shaida domin Yesu almasihu. Ka bayyana wa sauran mutane abin da ka koya daga cikin wannan littafi na hoto. A juya bayan wannan kaset